Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alpha Radio. sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya a yau 21 ga watan Disamba na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan cutar kansa ko kuma ciwon daji ko kuma cutar sankara. namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da kwararre akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tattauna da Dr. Usman Malami babban darakta na cibiyar da ke bincike da yaƙi akan cututtukan sankara a Najeriya inda ya yi mana bayani akan cututtukan sankara da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin kare kai daga kamuwa da waɗannan cututtuka. Um, masu mu daga nan sashen hausa na muryar amurka barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirinmu na yau da gobe a filinmu na lafiya yau muna tare da babban bako wanda da farko zan so ya gabatar da kansa tukuna assalamu alaikum sunana a prof usman malami aliyu jagoran cibiyar da ke faɗakarwa kuma da yaƙi da cutar sankara na Najeriya wato National Institute for Cancer Research and Treatment. Um, Professor idan muka duba matsalan wannan ciwo na sankara wanda kusan ya shafi manya da yara da mata da maza da sauransu abin kenan ma da ya sa gwamnatin tarayya ta yi tunanin kafa wani hukuma taku kamar idan muka duba irin gwagwarmaya da kuke yi domin shawo kan wannan cutar daga yana aka fito yanzu kuma a muke to um, kamar yadda uh, masana suka sani da cewa wannan ciwon sankara ya daɗe uh, cikin mutane saboda abin da ya sa uh, shekaru aru-aru da suka wuce cututtukan sankara suka yi karanci shine saboda babu wasu na'urorin bincike da za a iya amfani da su a gano wannan cutar ta sankara sannan babu masana na fannin wannan ciwon na sankara waɗanda za su rika bincike-bincike har su gano su tabbatar da cewa wannan ciwon ne sai ka gama zun ya zo da kumburi ko ciwon sankara na wani gehe har su ba a san wani irin ciwo ba ya kashe shi sai a ce iska ne ko kuma jifa ne kamar yadda mutane suka sani yanzu a duniyance bincike ya nuna tun shekarar 2020 Eh, akwai binciken da aka yi na cewa an samu cutar ciwon sankara ta fanni-fanni a jikin bil'adama da ta kai wajen eh, kusa ga miliyan 20 sababbin ciruta sannan eh, kamar misalin miliyan goma masu ɗauke da wannan ciwon sun rasu a kan binciken da aka yi na wannan shekarar ta 2020 wato duniya baki ɗaya kenan. nan najeriya kuma bincike ya alakanta ya nuna mana cewa a kowace shekara ana samun mutum fiye da dubu ɗari da ashirin da ke kamuwa da wannan cutar na sankara sannan a kowace shekara ana samun wajen mutum dubu saba'in da hudu da ke mutuwa saboda wannan ciwon na sankara to kaga babban abu ne wanda ya kamata a hito hili a runguma sannan a ga yanda za a yi a yi taro-taro a ga an uh, kawar da wannan ciwon cikin al'umma kuma an tsagaita raɗaɗin wannan ciwon ga uh, jama'a to professor idan muka duba wannan cuta a binciken bincikenku ya nuna ana samun sauƙi ne ko kuma tara karuwa ne um, gaskiya wannan ciwon karuwa yake yi karuwa yake yi akwai wani kwararre duniya ma baki daya akwai wani kwararre na fannin gehen binciken ta sankara wanda ake ce ma professor pekin ya yi bincike ya gane cewa nan da karnuka biyu masu zuwa ciwon ta sankarar a duniya za ta lunka adadinta da take yanzu sannan kashi 75 na bisa karuwar da za a samu za su taso cikin yankin afirka kenan to kaga mu afirka wato ga talauci sannan ga abin da ake cewa infectious disease curuta waɗanda aka san abubuwan da ke kawo su irin na harkar tsafta kazamta da sauransu sannan ga wannan curuta kuma na sankara ita kuma ana tunanin a kashi 75 na lunkin baninkin da za ta yi nan zuwa karnuka guda biyu za su taso daga wannan abu to kaga kama shirin yaƙi ne kamar yaƙi ne kake hanguwa zai riske ka to kaga dole sai kai wani abu to shi yasa wannan gwamnatin ta Ahmad Bola Tinubu ta ga cewa to eh, babban abin da ya kamata a yi shine a hito a yi gaba da gaba da wannan ciwon tun yanzu a fara shirye-shiryen da za a yi wajen kare mutane da mutanen najeriya daga wannan cutar gehen prevention kenan amma professor ka hau daga rigakafi ɗin idan muka duba kaman ɗabi'a na cin abincin mutane ka san galibin mutane yanzu komai an fara sai abincin da ake ci na gwangwani wanda ake ganin yana da sinadaran da ake sawa domin a adana shi lalace kaman samun karuwan cuta wannan cuta yana da alaka da kuma irin ɗabi'a na cin abincin mutane ne eh to gaskiya akwai shi akwai abubuwa da yawa da aka alakanta da wannan ciwon sannan su waɗannan preservatives da ake yi wajen kama ajiye abincin gwangwani ko kuma ma ba abincin gwangwani ba abubuwan amfanin gonan da zai sa su daɗi da yawa su ki lalacewa preservatives dinnan nan su chemicals ne so gaskiya waɗannan chemicals da yawa ana alakanta su da cutar sankara to sai a kiyaye gaskiya saboda akwai abubuwa da yawa wala Allah na abincin ci ne akwai wasu ma sun yi magana akan mm, kamar cikin fauda wanga harkar kayan shafe-shafe na mata akwai waɗanda ke ɗauke da ah, wani sinadari na chemicals da ake ce ma mercury akwai wasu da ke ɗauke da wani abu da ake ce ma tak wanda ake samu cikin fauda duk sai an kiyaye waɗannan abubuwan muna amfani da su amma gaskiya suna jawo wannan cutar ta kansa kamar akwai mutanenmu na karkara in sun yi noma kamar musamman abinci irin su wake da sauransu akan sa su magani ajiye domin za a ajiya ya dan ɗauki lokaci hakan nan shi irin wajen da haɗari ne shi ma ok to irin waɗannan akwai e, compounds inda aka ake amfani da su wajen kama a hana ma kwari shiga wasu daga cikinsu da yawa gaskiya ba su da illoli amma abin da za mu cewa shine dukkanin wani chemical da za a sawa ya zama a diba bayan wannan maganin kuma a binciki su waɗanda ke kawo shi kamar malaman gona da malaman asibiti domin su yi faɗakarwa su yi bayani a karshe shi wasu suna ana alakanta su da jawo kansa wasu kuma a yi bincike an gane cewa gaskiya ba su da wata illa ana iya amfani da su za su tsare maka amfanin gonarka har lokacin da na ɗan lokaci da za ka iya amfani da su wasu kuma gaskiya suna da illoli kaman wannan hukuma ta ka mun san <clears throat> akwai bangarori da suke ta'amali da yaƙi da wannan cuta ta sankara musamman a jami'o'i irin jami'ar koyarwa irin na abujan nan da su asibitin kasaka da sauransu a kokarin da ake yi wurin shawakan wannan cutan kuna da wani alakan aiki tare ne da su da ma sauran kungiyoyi masu ba da agaji da ake cewa dono agency. to gaskiya akwai ah, wannan ah, ma'aikatar an buɗa ta ne don ta haɗa kan duk wani wasu ƙungiyoyi ko wata ma'aikata ko wata babba asibiti da ke yunkuri a wajen durkushe wannan ciwon na na kansa to ɗaya daga cikin babban aiki wannan ma'aikata shine ta sa ido bisa ga a kan manyan-manyan wuraren da ke ko bincike ko kuma maganin wannan ciwon na sankara da ke cikin manyan-manyan asibitocinmu so yawancin bincike-bincike da research kenan da muke yi a wannan kansa muna da hulɗa da waɗannan a santoci na maganin kansa da ke najeriya sauran gama eh, 'yan civil society organization waɗannan 'yan sa kan da ke ah, faɗakarwa a kan kansa su ma muna aiki tare da su saboda su ne a ah, kusa ga jama'a su ne da yawancinsu in ka duba ayyukansu za ka ga wasu hakimai ne wasu suna da eh, mutanen asibiti ne wasu suna sun fi mu gama kusa ga jama'a su muna amfani da su wajen ƙara wayar da kan mutane na cewa wannan ciwon da ke suke akwai shi sannan ga abubuwan da ke dan jawo shi ga yadda za a yi mutum ya kare kanshi to gangami ne wannan ah, ma'aikatar tana son ta haɗa kan mm, su waɗannan ah, masu aiki cikin jama'a wajen faɗakar da kan jama'a akan kansa da masu bincike da masu maganin kansa gaba gabaɗe a zo a yi gangami guda domin a yaƙi wannan kansa a najeriya shine babban makasudin assasa wannan wurin ba shi mai girma shugaban ƙasar najeriya ahmad bola tinubu ƙarƙashin jagorancin farfesa alifatu wato shine babban minista na lahiya na najeriya da dr tunji alausa wanda shine wannan ma'aikatar take karkashin shi idan muka tun da wannan hukuma aikin ta ya shafi bincike ne kamar a najeriyance musamman kawo yanzu duk da cewa na san buku daɗe da farawa ba amma akwai wasu wato shaida ko kuma alamu da ke nuna cewar ga abin da ya fi jawo wa 'yan najeriya wannan cuta ta sankara to kasan najeriya tana da girma sosai so wani fanni sassa na najeriya in ka diba akwai abubuwan da ke zagaye da wannan yanki wanda 'ya'yan bincika ba a rasa abu ɗaya ko biyu wanda ake alakantawa da ciwon daji in muka fara kamar da kudu maso gudu wato south south kenan ai suna da arziki na albarkatun mai mai wanda ake ginowa cikin ƙasa to waɗannan abubuwan da ake ginowa man da ake ginowa cikin ƙasa ai akwai hydrocarbons ne crude oil so wannan shi ma alakanta shi da wannan bankarin da ake yi aje a fasa abin gaba tare da ka'ida ba yana bata ƙasa kuma ya yi contaminating ruwa to shan waɗannan heavy metals da chemicals da hydrocarbons din shi ma an alakanta shi da jawo shi na wurare da yawa kansa kwata kansa abin ga su makoshi lumfashi ga sunan eh, bulada da sauransu su za ka ga mutanen da yawa suna zuwa da kansa shi kala-kala a asibiti wanda mu ga ana bincike duk da bincike bai karfafa ba sosai ta wannan gefen yanzu ne mu muke son mu yi wannan abin saboda har mun riga mun wannan ma'aikatar ta riga ta fara wannan shirin wanda muka ce mu environmental scan and sub impact be na najeriya akan abin da ke jawo wannan kansa ta kowane rijin ta najeriya to yanzu ne muke son mu wannan abu su gudu eh, maso gudu za mu yi bincike a zagayen wannan baunin sannan in ka koma kamar a ce arewa maso gabas akwai abubuwan da za mu bincika akwai tsaununuka sosai aiko to tsaununuka su ma kansu suna dauke da wasu abubuwan da ke fitar da haske kala-kala wannan abin da ake ce ma radiation shi ma muna son mu bincika mu gani irin kansoshin da suke zuwa da su sannan mu auna mu ya auna a wani abu da ake ce background radiation wanda haske ne da ke fitowa ta sama da cikin duwatsu wanda ba a son ya wuce wani level so idan aka bincika sai mu gani don babban amfanin wani shine mu san ko daga ina kake zuwa sannan abubuwan da ke kawo wannan ciwon ta tsankara daga wannan wurin sannan wani mataki za mu ɗoka tare da gwamnati don magance su. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. Za mu koma zauren mu domin jin ci gaban tattaunawar. Idan kuma muka duba ɗaya bangaren akwai irin ɗabi'u da mutanen karkara suke da kuma mutanen birni kasan ya bambanta daban irin ɗabi'u na rayuwa na yau da gobe. ba sani ba ko akwai wani abin da kuka fahimta wannan? eto eh al'adu da yawa gaskiya Um, ana alakanta su da harkar irin uh, kansa kamar al'aduna kamar shaye-shaye haka barasa gaskiya um, uh, yana da matsala uh, wata al'ada ce da za ka ana yawan shan barasa wajen bukukuwa wajen abin garkumi so ita wannan barasa an allaka ta da ita ma tana jawo kansa ta ko'ina wani gefen in ka je musamman ma arewa goro ne za ka ga an kama goro ana ta ci kama komi ba ya shi ma kanshi ana alakanta shi kotun kotin ma da ja wannan abu wasu wurare gefe ne na masunta ko kuma masu kamun kihi irin na za ga an kama kifi da yawa da yawa an kama kada wanka da ya lalace sai a yi smoking din shi a busar da shin nan wasu ma akwai abin da suke shafa musu wanda gishiri wanda aka kamar salting to wannan salted busasshen kihin nan shi ma an haɗa an alakanta shi da kansa makoshi to kaga dai al'adu na abubuwa yau da kullun da ɗan adam ke yi da yawa yana da alaƙa gaskiya da wannan cutar kansa amma yau mafi yawancin mutane mu ba su sani ba wanda aiki ne na ɗaya daga cikin ayyuka ne na wannan ma'aikatar ta wayar da kan mutane akan wannan fanni wanda muna nan muna haɗa gangami ne yadda za a yi a fito da hanyar wayarwa mutane jama'a wayar da kan jama'a akan abubuwan da ke ja wannan kansa da hanyoyin da za su bi don kare kansu Profesa akwai wani al'ada da nake ganin sa a kusan ko'ina a Najeriya amma dai musamman dai a yankunan karkara na nan babban birnin tarayya abin ya yi sosai za ga irin musamman mata 'yan kasuwa ana siyo ayaba amma ga ɗanyi ake so shi amma na ga suna ɗan fesa masa wani kemikal saboda ya nuna sannan da idona na gani a nan zuba wasu sun sayo lemu hakan nan sun wanke shi amma kuma sai aka samu bakin mai kuma ana goga masa saboda ya yi kyalle sannan har yanzu in ka je mahautanmu musamman a nan bangaren su daidai suleja za ka man kan saniya da kafafun ana gasa da taya ana kankalwa da sauransu waɗannan ɗabi'un duka kaman yana da illa ga eh, lafiyar ɗan adam gaskiya wannan eh, waɗannan ɗabi'un suna da mummunan illa game da abin ga ɗan adam kamar wannan gasa abin ga da ake kai da ƙafafu da harkokin taya ana eh, ai taya kamar hydrocarbons ne hmm. so kaga akwai abubuwa da benzens su ma duk hydrocarbons ne ana alakanta su da cututtuka hydrocarbons kamar wasu kama kwayan halitta ne waɗanda suka haɗa su ne ke eh, kama ke ba da abubuwan da muke gani wal'alla bil adama wal'alla wani abu dai that is eh, kamar natural za a cewa wanda duk wata halitta da ka gani tana ɗauke an yi ta ne eh, da wani compound ko wani sinadari da aka ce ma carbon wanda bai da suna da hausa hmm. sannan da hydrogen waɗannan suke haɗuwa jikin mutum so da yawa su ne carbon ne da hydrogen duk wani abu da ka gani mai rai ya kunshe su to akwai yadda suke tahowa to ƙone waɗannan abubuwan ko da yadda waɗannan sinadaran suke haɗu akwai masu bond ɗaya akwai masu biyu uku wanda wannan <laughs> wani fadi ne kuma na karatu mai zurgi sosai wanda gaskiya a hausance nan ban mu ah, Eh, zurfafa wata kiballantana a ce mun bashi namu suna so kone su cikin taya wanda eh, takamaiman abu guda da ke ciki shine na roba shine ake ce ma benzen yana iya jawo ciwon sankara na wurare da yawa mahitsara hatta makoshi da sauran wurare da yawa ta to gaskiya a bari waɗannan abubuwan ba su ɗaya daga cikin ko kona kifin da nake yi ma magana a su smoking din shi ai kaga hayakin nan ne da ke tashi mm-hmm. ai itatuwa ne ake wannan hayakin za ka ga ya a jikin kifin ya saya baki mm-hmm. to wannan bakin shi ake ce masu shi ma hydrocarbon ne to shi ma yana jawo ciwon sankara na makoko na can cikin makoshi da sauransu ah. so gaskiya waɗannan al'adu ba abu ba ne mai kyau ah. eh. to yanzu profesa idan muka duba duk waɗannan bayanan da kai mana idan abin misali mutumin kamar yanzu da ke yana yanzu asibiti ana check ba kai kai kuma an tuwar komai lafiya ba matsala kuma ina son na kare kamun samun wannan cutan menene abin da dan adam ya kamata ya yi domin ya yi rigakafin kamuwa da wannan cuta na sankara to rigakafi babban abin da za a yi shine mutum ya faɗakar da kan kanshi kan ya bincike ya gano shin menene ke kawo wannan ciwon na sankara ko kuma ka je wajen masana ko asibiti idan a faɗakar da kai menene ke jawo shi in ka san abin da ke jawo shi to kaga za kiyaye zaka tsare wajen kama waɗannan abubuwan sannan a koda yaushe ka ji baka da lafiya kana ɗan da wani abubuwan da ke damun ka to ka garzaya ka je asibiti da wuri saboda asibitocin su ne za su bincika su gani wani ɗan kurji ne ya fito maka kar ka fasa kawai ko ka je wajen wanzami ya fasa a aje a duba a gani akwai tambayoyin da za a yi maka in ta kama akwai wani ɗan histology da ake za a ɗan yanki gefen wurin aje a auna a gani kansa ce ba kansa ba ce to in ma kansa ce ka je da wurin a iya magance ta gaba a jire ta warkewa kasa ko wani wani belief wani mai zance ne wani mutanen sun imanin cewar ai ciwon sankara ba ta da maganin bature sai maganin gargajiya to gaskiya wannan ba ba gaskiya ba ne ita wannan ciwon na sankara an kasa ta har kashi gida hudu wannan muka ce ma stages rukunai na ɗaya akwai rukuni na ɗaya na biyu na uku na hudu idan mutum ya zo da wuri wala Allah rukuni na ɗaya ko kuma na biyu da farko farko wannan ana iya magance ta gaba daya ka ci gaba da rayuwar ka babu ma ta gaba daya amma in ka bari ta kai ta hudu ta watsu cikin jikinka duk inda zaka je duniyan nan ba a iya magance ta saboda ta riga ta bi ciki su wannan harka a ce wai babu maganin ta gaskiya ba gaskiya bane eh an shine yana ɗaya daga cikin abin da muke ta kokari muna faɗakar da kan mutane da wannan ciwon eh, na sankara yana da magani Eh, yana da magani amma a yi kokari a bar dokar lokaci duk abin da ka gani ka cikin ka ka yadda ka zo asibiti za a duba a gani in ita ce ka zo da wuri asibiti tana early stage sai a magance ma ita sai ka akwai kuma wani abin da aka yi ta cece kuce a kansa kwanan nan akan cutar hpv da daga kafin wannan cutar na gani a wurare da dama ana magana ana daga ta. amma kuma professor an samu a cece kuce tsakanin 'yan najeriya wasu na cewa wannan rigakafin da ake yi kamar a wani makarkashiya ne na turawa wanda ake sa ko kwayan cuta a mutane ko rage haihuwa ko wani abu da sauransu da farko zan so kamar bayani kan wannan cuta ta hpv din da kuma rigakafin da kuma wannan cece kuci da ake a kanta wato mutane ne ka san duk abin da aka kawo idan aka ce rigakafi ne sai an samu cece kuci da shi na yi ta bayani tun daga polio har zuwa kai ko covid-19 ma munan duk an ce kada mu yi allurar covid-19 da da mun yi ta baka ganin wata rana ta haihuwa ka kuma gaba ba ka cika shekara ko ba ka cika shekara ɗaya ba ka mutu ba to mu ga mu yanzu shekara nawa da abin ga don mun ɗauki dosis din kuma ga mu muna tafiya wannan eh, ciwon na sankarar bakin mahaifa wato cervical cancer yana ɗaya daga cikin 'yan ƙalilan cututtuka na sankara da aka san me ke kawo su virus ne kwayar cutar virus ne ita ke jawo wannan ciwon kuma an yi bincike an gano ta to sai aka yi mata magani rigakafi so wannan rigakafin in an ka baka shi zai shirya garkuwar jikinka ta zamana ta tsayu ta a kan shiri na cewa a koda yaushe wannan kwayar cutar mace ko yarinya ta ce ta yi contacting ta samu ta ga wani saboda a mafi yawanci wajen saduwa ne ake samu ta makin abin ya tsaya cikin jikin macen ya yi ta yi mata lahani yana canza fatar bakin mahaifar wanda idan aka ɗauki lokaci don lokaci yana ɗaukar lokaci gaba har shekara goma yana canje-canje wurin kahin kansar ta bayyana amma lokacin da canjawa ana fahimta ba ka sani ba alama ba alama to ai shi ne sannan kuma abin ya yawaita to saboda a kare mutane a kare matanmu daga da kamuwa da wannan ciwon sai aka ce bari a musu wannan rigakafi tun da an san ko ne idan aka yi miki rigakafi duk wani wanda ki sadu da shi can gaba in kiyan aure kina da immunity ki da ya sa miki shi shi jikinki zai tuna da cewa a na taba faɗa da wannan abin gan sai ya sako saboda wannan rigakafin da an ga sai ya sako sojojin da lokaci guda za su kashe shi idan baki da shi baki iya Ah, producing enough sojojin da aka eh, da za su yi fada da wannan abin to sai ya yi ta kawo miki canji yana kawo miki fata na ɗan lokacin da har zai sa wannan ciwon ya tsan sannan bature ya kashi bature in yana son ka ba sai ya bi ta allurar rigakafi bai ta binka da ita ba ka sha iska ai sai ba mu ba mu shan paracetamol ba mu shan capinol ba mu shan magunguna sai ya bi su ko wanda da ya san kana amfani ba sai irin wannan ba na rigakafi su mutane su faɗakar wannan yana da kariya ce aka kawo mana ga mutane tun kafin yanzu akwai wannan ciwon eh, akwai wannan rigakafin amma masu kuɗi kawai ke iya yanta minista ya bayani duk ɗiyan shi guda hudu ka wasu ya bari a yi musu ita ma hajiya zainab ba gudu yaranta duk an yi musu sannan yarinyar ta ma ta haihu kwanan bayan nan yan watannin nan da suka shige so ka gani kariya ce ba duk abin da muka kawo mu gaskiya sai an yi ta ce ce ku ce gare shi so mu kare saboda wannan ciwon mu muka muke ganin bala'o'in shi wanda in ya kama ka duk arzikin da ke ga gidanku ko family yana iya shi sannan ba zai iya hana maka mutuwa ba tunda ko da zai fara hidda wani abu eh, a wasu alamomi na wannan ciwo a dan aka bincika ya kai wata matuka so kaga ya canya arzikin ku sannan kuma ya je daga baya ma ya salwanta rayuwa hmm. ah, profesa da ke masana masu iya magana kan ce rigakafi a magani da kuma shirin namu gashi yana kawowa karshe yanzu a kalma ɗaya biyu zuwa uku idan aka ce ka mika sako ga 'yan najeriya musamman a kokarin da kuke yi na bincike da kuma yaƙi da wannan cutar a takaice me zaka ce musu to muna kira ga dukkan mutane da cewa yunkuri da kokarin da gwamnati ta yi musamman wannan gwamnatin ta shi his excellency ahmed bola tinubu wajen kawo wannan maganin da a tsayin dakan da shi prof alifatu wato minista na lahiya da dr tunji alausa suka yi na cewa wannan maganin an samu shi domin a kare yaren mu wajen miliyan bakwai to mutane wasu ya haƙuri su san cewa wannan hubbasar da aka yi wani abu ne wanda ba a taɓa yin shi ba baya masu kuɗi kawai ne ke da amfana da wannan abin amma yanzu an kawo mu talakashi su yi haƙuri su kawo yaran su shekara tara zuwa sha su amfana da wannan magani don kariyar rayuwarsu da ah, rayuwar al'umma gaba daya ita wannan abin ga ah, ah, ma'aikata ta cancer institute za mu ci gaba da kokarinmu kamar yadda tsari yake na wannan gwamnati abin da ake cewa renewed hope agenda mu tabbatar da cewa an faɗakar da mutane uh, wajen ba su cikakken ingantaccen ilimi akan kan ke ja wannan ƙasar da yadda za su kare kansu da inkantar da abubuwan da za a yi wajen uh, magance ta idan ma har shiga to ana son a ba mu haɗin kai uh, wajen yin wannan aikin yadda ya kamata. sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.